hello alhaji salisu na mahajiya rahama lafiya alhaji salisu kuna tare da alhaji ne alhaji Salisu a'a lallai kan alhaji salisu babu lafiya maza maza ka zo gidan nan yanzu dan allah wuri ka zo babu lafiya to to ga nan zuwa ga nan zuwa hajiya hajiya rahama ce wallahi akwai matsala wai alhaji ne tun da ya fita bai dawo ba bari je gidan da don abu kuma bai caji don mu waya ta ai dole dole yake faruwa ne tun fitar da alhaji ya ce zai yi ɗazu cewa karfe takwas na dare za su haɗa gidan shakatawarsa shi da najib to tun wannan fitar har yanzu bai da gidan nan ba mun buga waya mun buga waya a rufe ina shi najib ɗin ya fito shi ma baba fa najib ɗin waya shi a kashe ne da tutsa zai ke ta kira ya ki shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne hajiya abin da ya fi dacewa mu yi shi ne mu garzaya mu je gidan shakatawar mu ga me ke faruwa um, ki jira mu a gida ko da bayan fitan mu za su dawo sai mu ji abin da ke sai ke mana waya alhaji ina ganin yana da kyau a sanar da dpo saboda sanar da shi zai yi amfani kaga za a gaggawa daukan mataki a kai sanar da shi Corporal. Sir. Search outside. Okay, sir. Sergeant. Sir. Dudduba ko yana ciki. Okay, sir. Ban ga kowa ba, ba kowa a ciki. Kin tabbata babu kowa a ciki? Ba kowa. Ranka dai ba kowa gidan. Ayi you ba kowa? Yes, sir. Uh, Corporal. Yes, sir. ka yi sacin na. babu ka da sai dai mai gari a waje kira mana mai gadi jama'a wai me yake faruwa ne ku gaya mun me yake faruwa taimaka mun a duba ko ina aje a sake dubo mutum sai ya hajiya da Allah ba abun gani bane Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba ya haka ya waje ka ce mana Alhaji na ciki. Eh, yana nan. To ya kai mun shigo ba mu sabe shi ba. Watan zan kai daɗe alhaji shi ya aike ni na je in siyo masa tsire da na siyo tsiren na zo na ajiye tsiren ban tarar da shi ba sai na ajiye na kama hanya na koma barkin aiki na kuma bai fita bar gidan ba a bai fito ba ah sergeant yes sir duba min naman mu gane ko an ci okay sir an kai ba ba da labin shan za ka shigo da shi a ah, me gadi na za mu tafi da kai police station yanzu to tun da kai ne mutum na karshe da kake gaya mana cewa kai ka kawo wannan nama kaga kai ne kai magana shi kenan na karshe so mun je za ka yi mana bayani sergeant yes sir a wuce da shi station ranka ya daɗe wanka ake min mai kamar jirwaye ni fa ban san da wangarin boye amarya sai kashi a mota na rasa ya zanya kuma ah ofisa do Allah do annabi kar mai tuyan manta ta albasa akwai yaro da ya biyo alhaji shi na ji suka za su haɗu a nan yana ina to ai kusan abin da ya samu alhaji shine ya samu najib saboda na yi ta buga waisa na yi ta buga waisa ban samu ba alhaji wannan aikinmu ne ka bar mu tafi da shi ga station za mu rubuta su bayanai daga gare shi sergeant yes sir ba da kai dade inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya kira kaddara wani gari da raban giya me yake shirin faruwa da me yake faruwa da Yeah, we are alert. No complaint. ka gani ka zo roadblock ne kana mana waya ina zo ina zo ina zo bari zan kira ina kira come down my friend ya kuri da Allah wallahi wayar ce mai muhimmanci to to ka bude mana budin ka bu bu to bude bu bude bu magani menene a cikin budin ka wallahi ka gane wayar ce bai ba komai a cikin Yes, what is? Hey, hey, hey! Honestly, we under it. We are under it. Move, or we are under it. saboda haka nan kai dai ne iya irin waɗannan abubuwa dai da ka ganna a jiki dai kawai dai makaddari ne kawai za ka mai ta mana abin da ka faɗa yanzu ko cikin ka sai ya gaya ma pd ya gaya ma zan iya mana ran kai daɗe wata rana bayan sallar isha a gidan alhaji na saukan baki barka da zuwa na biye da kai barka da sauka babban giwa aljanna mai masoya da yawa gajeren tarin Allah gajeren kullun Allah Allah baya gajeren banza barka da zuwa gajeren kullun Allah to to mai kullun nan kenan eh. ya alhaj alhaji akwai zan <laughs> a ɗebi tsire mai kuli-kuli ya hujjaj haji najib fari mai fara ne a sakare ba kai farin banza ba haji najib alhaji najib ikon allah haji najib haji najib ikon allah to dauka lafiya ta riƙa shi awo to <laughs> ko dai da biyu karuwa ta taka mata aure ta ce da biyu na taka ta kuma ina gaishe ka alhaji kuma har da sheka ni ka watsa ni. kamar yadda mai ara koma baya ya alhajin Allah ya Alhaji Allah ya wujen ya iso ya alhaj ya alhaj na dawo alhaji ba mamaki ya zagaya alhaji da hikima wata dan zazzage abin da ya ce dora wannan shimfiɗa Ba <laughs> bari an ajiye nan ba na ajiye masa a nan saurare ga ba mu koma bakin aiki na ne ran kai na ne, daga wannan rana har ka yau ban ƙara ganin wani ya shiga gidan nan ba ban ƙara ganin fitar wani ba ban kuma ƙara ganin alhaji da idanuna ba sai ma'aikata da suka zo suka taho da ni nan aka yi ta gamgata aka yi ta rugurguza ne da kasan an samu aurakin jaki shi wani na shi ɗin shi shi najib shi ne babban yaran alhaji kuma kusan kullum suna tare ɗansa ne ko ɗansa ne a haɗin kashi da fura ba ɗansa ba ne yaransa ne ya yi muku bayani a ranka har yanzu ba mu samu wani cikakken bayani da muka gamsu da shi ba bakin shi najib kada ka mai da mu ƙananan yara ku ka mai da mu su sakar karo. kai ya ka samu da gawar alhaji siraju a cikin bundin motarka kana so gaya min cewa gawar ita ta sanya kanta da kanta cikin ka? ko ko ya kai gawar ta shiga cikin buɗin motarka da kake tunanin zan kashe alhaji siraju tun da shi ya rufa min asiri da ni da dangi na gaba daya shut up don't be stupid za gaya mana gaskiya ko sai na saƙi mai da kai Allah bai na faɗi iyakacin gaskiya abin da na sani ke da wallahi kamar yadda aka ga gawan alhaji siraji a lokacin da aka tsare haka ne ma na ga gawan wallahi a lokacin um haka ne, ina ganin ka kyale shi tare da mu wallahi taurin kai ke da shi ka bar mu mu sake lallisa shi don ya faɗa mana gaskiya haka ne Najib, so kana so ka warshe mu ko to ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah me ya faru tsakanin kai da alhaji a wannan daren a abin da faru na kasance ɗaya daga cikin ma'aikata a kamfanin shi alhaji siraju baya da haka soyayya mai ƙarfi ta kulli tsakanina da ita 'yar alhaji siraju wacce haifa wanda har an suma magana aure tsakanina da ita dalilin haka alhaji siraji ya yi min alkawarin wasu kuɗaɗe masu yawa muke alkawari da shi a daren zan zo in karɓa a nan gidan shi na masaukin baki ranar na taso daga gida na taho na zo na shi tun daga nan ban zube ko ina ba shine sai na wuce gida kai tsaye na je na iske mahaifiyata da karnena suna jira su ga abin arzikin da na dawo masa da shi sai na gaya mahaifiyata cewa ban samu ganin alhaji ba amma ya min text cewa in dawo washe gari da safe in same shi a gida mahaifiyata ta yi addu'an allah ya sa hakan shi ne mafi alfahari. daga ran na wuce na tafi na je na kwanta na kuma saka wayata a caji saboda safiya to lokacin da ka sa wayarka a caji wayar tana kashe ne ko kuma a'a tana kunne tun daga gidan alhaji da wayar ta ɗauke hakan ta ta zo ta sa ta a caji kaga a kashe take kenan a ah, najib lokacin da ka je gidan alhaji babu wanda ka gani babu babu da na gani na ga mai gadi na ga mai gadi amma ni da shi ba wata magana ba saboda lokacin ta ta kokarin yadda za a iya waya kuma wayar ta ɗauke kaga ko magana ba mushi ba dai shi kaɗai na gani a ipo sa ku yi kokari ku gama tattara bayananku abinda kuka samu ku turo mu. saboda zan tura zuwa komisar department kai nan ba gurin kuka bane ka saurare ni na ce kana jina bakin duhu ne mai sa zubar da kwallaye alhaji siraju Allah gafarta alhaji siraju ta ma. babban abin da yake cikin tuwo a ƙarya shi ne yadda aka samu jiddu a cikin wannan al'amari tun duniya ke dama an ce mutum tara yake bai cika goma wani kai na nawa mamaki samun na jib dungu-dungu cikin wannan ala amma na jib ka cuce ni ka kasara rayuwata ya Allah na roƙon ka kai gaggawa ɗauka mun fasa ka abin da ya mun saboda haka ne hajji ya yi sanya na ɗauki lauya ƙwararre wanda zai bi mana haƙƙin wanda ba zai yarda da wata mana mana da za a yi haba na ji fi mai na maka a rayuwa na ji me na maka ka sa kamun da wannan abu <laughs> Ohoho! Zuwaira! Kin ga wannan lamari? Kin ga wannan lamari da muka shiga? Muna roƙon Ubangiji Allah ya yawa wannan abu ruwan sanyi. Mu samu sauƙi a cikin wannan harkar. Abu. Mu samu kubuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato babban matsalar ma ita ce da aka kama shi da gawon ubangidansa a cikin mota. aka kuma nemi wayarsa wayarsa a kashe ba a same shi ba haƙƙinsa da suka kama shi wannan ni kaina ne ina tunanin yadda za a dafa wannan lamari shi ne abin tashin hankalin gashi kuma mu ga Allah muka dogara sai kuma kai da kake wa mahaifin waɗannan marayun yanzu menene mafita ni abin da ke gani abu guda ɗaya rage mana sai dai mu je a yi ƙoƙarin yadda za a yi a samu lauya lauyan ma ba ƙaramin lauya ba babban lauya wanda ya san aikin shi shi ne kaɗai muke ganin allah ubangiji sai taimake mu ko allah ubangiji zai kwatar mana da yaran nan umma hmm? kun ga ko addu'a uwa akan ƴaƴayenta ba ta da hijabi ga allah subhanahu wataala mu da kufa akan addu'a mu kan ba za mu taimaka haka ne amma abin da yake taɓa min zuciya maganar lauyan nan da Allah muka dogara sai kuma shi mai tallafa mana kuma ga shi yana hannu yanzu yaya za a yi kirin umma me yasa hana a tuntuɓi mijin safara'u ta wajen kogomarka daga mijinta ma loya ne to ta yaya haka za a yi kuwa ko da ba a nan garin yake ba da inda duk yake lauya duka lauya ne in kuna da waya a buga wa ita safara'u mu yi magana da ita a gaishe ta a sanar da ita abin da ake ciki da dan wata halin da ya shiga ina da lambar ta ina ganin a kira ta buga mata waya zuwaira abinda ya saba na sai kin dinga koke-koken nan kuka ba zai yi ba wallahi bai magani to ba ga Allah ba zai yi ba mhm. amu amu yanzu na daina ana zuwa ko ina ba daman tafiya dan neman kuɗin nawa babu yau to kuma ka zauna abin da ka ah, rinka zuwa Ina ka zuwa ina Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'a? Akwai wata matsala ce babba da ta taso. Ga kawu zai miki magana. To. Ba ni ita. Salamu alaikum. Kawu lafiya? eh ba kalo ba kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwan naki eh najib shi ne shiga cikin wani tashin hankali subhanallahi duk cikin duk dukkan mu a cikin tashin hankali muke a motarsa ne aka samu gawon ubangidansa gawa kuma kawo garin yaya mm mm duk ba haka bane da aka samu gawon aka kama shi aka ce shi ya kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to muke kokarin yadda za a yi ya fita mai gida kina nan tuko? Eh, yana nan. To yana kusa? Yana nan. To ba shi waya. Bari na ba shi waya. Ai, ai ba kuɗi ne. Sace buga mata. yes wannan shi ne wannan shine barista Faruk abokin aikina. to to to madalla madalla barista wannan shine kawo kuma malam bello sunan shi mhm, alhamdulillah wannan abin da ya sa na kawo kes nan shi barista faruk ya kware akan irin wa'annan cases din kuma kwadare ne sosai ya fi ni kwarewa akan wannan bangaren kuma zan iya tuna ya yi irin wannan kes din daban-daban ya kai kusan 40 da wani abu ko 50 ma amma alhamdulillah duk ya yi nasara a guda biyar kacal aka kada shi kisan kai ha guda 50 duk ya fitar da mutane sannan matalla to allah ƙara karewa allah daɗa karewa matalla kuma abin da ya sa na kawo kes nan ni dokar aiki ta hana ni na tsaya mishi saboda dan uwana ne barista wannan dan uwan matata ne da haka na kawo su da su to alhamdulillah dama wannan ah, kes din na da masaniya a kansa domin mun riga mun yi magana da shi a waya babu wani abin damuwa insha Allah to madalla madalla sai a ƙara taimaka mana a ƙara taimakawa to sai dai akwai hanzari ba gudu ba ko ba haka ba abin da nake dubawa idan wannan abun aka zo aka yi shi to mu da aka gama nan haka an fa fito kenan eh ba wa dan dan wannan abu tare da ba ba ba dan abun da dan ihsani babu shi wallahi sai dai a idan Allah kawai kawai kenan ai babu komai wannan ni zan yi wannan abin ne saboda Allah ba na son ko ban ku za a yi shi saboda Allah kuma saboda zumunci eh, insha Allah abin da zai faru kawai shine za mu ci gaba da tuntubar juna a waya kawai to kafin lokacin da kotu za ta yi zaman farko to to shi shikenan kuma zan je in ci gaba da bincike akan to madalla eh, madalla to ko da abubuwan waya ni tunda babu a hannuna ba komai eh, eh, da da za da dauka na dauka sai amma bayani Allah ya iya mana Allah ya taimaka zan ci gaba da bincike kafin to madalla kotu ta zauna Allah sa ku gama da duniya thank you thank you very much <laughs> all the best to madalla madalla madalla yawa mun gode Allah ya sa Suna na barista faruk abdallah ni ne lauyan da 'yan uwanka suka ɗauko domin kare ka a shari'a da ake ta kisan kai da ake zargin kai mal najib domin mu samu cikakkiyar fahimta akan wannan shari'a zan so in san kai wane ne da kuma yadda alaka ta kullu tsakaninka da alhaji siraju na kasance ni ne lamfari a cikin 'ya'ya guda uku da mahaifinmu ya haifa bayan ni akwai kanne na mata guda biyu sai kuma mahaifiyarmu mahaifinmu ya rasu tun daga lokacin da ya rasu muka suma fuskantar matsaloli a cikin rayuwa. lokacin da ya rasu ya rasu ya bar mana gado na shago na kayayyakin provision da ake sayarwa bai daɗe da rasuwa ba kuma sai tilayi ya fada wa shagon da gobara shagon ya ƙone ƙurmus ba mu fita da komai ba a cikin shagon lokacin kuma ban daɗe da gaba karatu na digiri a fannin tsarin taswira na gine-gine ba wato a gita tun daga wannan lokacin shi kenan kuma alhaji wannan ita ce mahaifiyarsa Allah sarki sanaja yawa sanu sai kuma kika je labari mara to ya za a yi alhaji ai kaddara mai kyau da mara kyau in ta zo daga Allah dole ne ba wa ya runguma ta dai fatan Allah ya ba shi lafiya kawai mama Hmm? da Allah ki haƙuri wallahi ni ma ba da gangan na kaɗe shi ba haka Allah ya aiko ai kaddara tana kan kowa da Allah ki daina faɗa haka kin ji ko ba komai a'a da wannan ki riƙe a hannunki ko za a buƙaci wani abu ba mu nan ko alhaji hadda ɗawainiya haka ah. Oman. Allah ya kara arziki. Ni ne mahaifinta. Allah sarki. Sannan an gode. Allah ya kara arziki kin ga iko da.